السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yi wa ashirin da hudu ga watan rabi'ul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau sha biyu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka jami'u sheikh talha salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako a cikin littafin umdatul ahkami min kalami khairil anam wallafar babban malami al-imam al-muhaddis abdul bin abdulwahid abdul wahid al-maqdisi al-jamma'ili alaihi rahmatullah a karatunmu da ya gabata mun tsaya ne a kan hadisi na 389 ko kuma 390 afwan a inda aka yi mana bayani akan hukuncin cin naman kaza a musulunci hadisin tabi'i zahda ibn mudrab زهدم بن مضرب الجرمي shi kuma isnadin hadisin ya kare a sahabi abu musa al'ashari radiyallahu anhu muna bayani akan aljallala wato dabbar da take cin bayan gida hadisan aljallala ba su cika sharɗan imamul bukhari ba shi yasa da muslim shi yasa al-imam bukhari da al muslim ba su ambace su ba amma al abu dawud al-imam ahmad bin hanbal al-imam tirmidhi al-imam an-nasa'i al ibn majah dukkaninsu sun yi riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yace na ha rasulullahi sallama عن عقل الجلالة وألبانها النبي صلى الله عليه وسلم يا يحني أجمد شن دبد أكيد شمع الجلالة وألبانها sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hali game da shan nonon ita dabbar da ake ce mata aljallala hakanan al'imamu abu dawud ya ruwaito hadisi dai daga sayyiduna abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya ce nuhiya an rukubin jallala an hana a hau dabbar da ake ce mata aljallala wannan bayanin da muke cikon bayani ne a game da hukuncin naman kaza to wace dabba ce ake ce mata aljallala al'allamatul khattabi a cikin littafinsa ma'alimus sunan yace aljallalatu hiya al-iblu allati ta'kulu jillata wa hiya al dabbar da ake ce mata aljallala al-iblu ta a al-jillata masu cin bayan gida raquma su zama suna cin bayan gida aljilla bayan gida shine sai fasara ce wa hiya bayan gida ce to shine sai yake cewa kuriha aklu luhumiha an ba a san a ci naman dabbar da take cin bayan gida wa albanuha sannan kuma ai wa kuriha albanuha sannan ba a san shan nonansu tanazzuhan wa tanazzufan domin nuna tsafta da kuma tsarki a cikin shari'ar musulunci وذلك أنها إذا اغتدت بها وجد نتن رائحتها في لحومها dalilin da yasa aka ce ka a ci naman dabbar da take cin bayan gida shine idan dabbar ta kasance abincinta shine bayan gida to in aka yanka za a ji warin bayan gidan a cikin namanta in ji al-imam al-khattabi wa hada idza kana ghalibu alfiha minha amma malamai suka ce an karhanta a ci naman dabbar da take cin bayan gida idan ya kasance mafi rinjayen abin da take rayuwa da shi bayan gidan idan dabba ta kasance mafi rinjayen abin da take rayuwa da shi bayan gida ne to asali shine wancan hadisin yake bayani akan hani game da cin namanta in ji al-imam al-khattabi yana sharhin wannan hadisin sai ce fa amma idan ra'atil tala'a amma idan dabba ta kasance tana cin ciyawa wa a talafatil habba ko kuma tana cin kwaya ta hatsi kama a ce tana cin dawa ko tana cin gero ko makamancin haka وكانت تنال مع ذلك شيئا من الجلة فليست amma duk da haka kuma sai ta zama tana haɗawa da wani abu na bayan gida to ba a ɗaukata a matsayin dallala jallala ita ce dabbar da asalin abin da take rayuwa da shi shine bayan gida ba ta da wani abinci sai bayan gida to ita ce ake ce mata aljallalatu mun gane wannan wannan bambanci ne mai kyau al-Imam al-Khattabi ya ambata idan dabba ta kasance abin da take ci asali bayan gida ne ba ta da wani abincin da take ci ko kuma a ce kashi saba'in zuwa ɗari na abincin da take ci bayan gida ne to ita ake ce mata aljallala amma idan ta kasance asali tana da abincinta da take ci mai tsafta amma kuma duk da haka sai tana horar bayan gida tana ci to shara'ar musulunci ba ta sa ta a cikin dabbar da ake ci ma aljallala ba wa inna ma hiya kadda jaji kun gani ko dabbar da ta kasance tana cin bayan gida to kaman kaji ne wa nahwi haminal haiwani da kuma makamantan kaji daga cikin dabbobi allazi rubbama nala shay'a minha zai iya yiwa a ce suna tsintar wani abu na bayan gida amma wa ghalibu gizaihi wa alfihi min ghairiha wala yukrahu akluhu sai ya zama amma mafi yawancin abin da suke ci ba bayan gidan bane to wannan ba a karhanta cin naman su so da kenan aljallala dabba da take rayuwa da bayan gida abincinta shine bayan gida amma in ta kasance tsintar bayan gida take yi bayan abincinta na asali to ba a kiranta a matsayin jallala to shine sai ya ce واختلف الناس في أقل لحوم الجلالة وألبانها ما لم يسن ساباني أجمده كنشن شن ناما دبدا باين جدا تكي شي زلا كوكما ما في يوان شن أبن شن تباين جداني وألبانها سنن كما ما لم يسن ساباني أكن شن نونن فكره ذلك أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة يتي مكروهي إن أنت مكروهي إن أكبش ياتي أما إذا متين يتي بذا أتي يلي في با أوجن الإمام أبو حنيفة وأصحابه da almajiransa su a su cin naman da take jallala makaruhi ne idan dabba abincin da take ci mafi rinjaye bayan gida ne a wajen alimamu abu hanifa da almajiransa to makaruhi ne cin namanta barin shi ya fi amma in aka ci kuma ba a yi laifi ba a wajen al'imamu abu hanifa ke wa shafi'iyu wa ahmad bin hanbal haka al'imamu shafi'i haka al'imamu ahmad bin hanbal wa qalu suka ce la tu'kalu hatta tuhbasa ayyaman wa tu'lafa alfan ghayraha suka ce in kuma an tashi za a ci to ka a yanka ta kawai daga an je kasuwa an siyo ko kuma a gida suke kiwa bayan gida suke ci to kada kawai da za a yanka da kawai in za a yanka sai a yanka su a'a hatta tuhbata har sai an ware su a gefe guda wa tu'lafa alfan ghayraha sannan a ba su abincin da ba wannan bayan gidan ba mun gane in ji al abu hanifa da almajiransa da al shafi'i da kuma al ahmad bin hanbal suka ce makaruhi ne ci amma idan an tashi za a ci to abin da ya kamata a yi shine sai a ware waɗannan dabbobin da suke cin bayan gida su tsabtata na wani lokaci idan suka tsabtata na wani lokaci to daga nan ya halasta a ci fa idza taba lahmuha fala a bi aqlihi suka ce idan naman su ya tsabtata to daga nan babu laifi shi a ci jallala in ji waɗannan manya-manyan malaman وقد روي في حديث أن البقرة تعلف أربعين يوما الرويت أتكن وانا حديثي تشوى إذا شانوني ثانية ta kasance bayan باين جدا تكيتشي Shi ne mafi rinjayen abincin da take ci to sai za a yanka ta to in za a yanka ta an ruwaito a wani hadisi cewa a batta sai ta kwana arba'in sannan sai a yanka ta in an batta kwana arba'in ba ta cin bayan gida a keɓe ta inda ba za ta ga bayan gida ta ci ba in ta kwana arba'in sai a yanka ta al-imam ya ce ruwiya an ruwaito malamai sun yi sabani akan ingancinsa a cikin malaman wannan zamanin namu mala albani rahmatullahi alaihi ya za'afa hadisi <clears throat> cewa idan dabba saniya ce ta kasance tana cin bayan gida abincinta bayan gida ne sai ana bukata a yanka ta to hadisi ya zo cewa kwana arba'in ne za a batta ba ta cin bayan gidan amma hadisin malamai da yawa sun ba'afa shi cewa hadisi ne daifi kayyada kwanakin fa ake magana kayyada kwanakin da kwanaki arba'in wa kana ibn umar radiyallahu anhu hadisin na shi kayyadewa kwana arba'in din al-imam ad ya rawaito shi a cikin sunan dinsa sannan haka al-imam al-baihaqi shi ma ya rawaito shi a cikin sunan dinsa amma mala albani rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa iwa'ul ghali ya a fashi. sannan sai suka ce wa sai al-khattabi ya ce wa kan ibn umar radiyallahu anhuma yahbisu ad-dajajata thalathan ibn umar radiyallahu anhuma sayyiduna abdullah ibn umar ya kasance idan zai yanka kaza wacce take mai cin bayan gida to shi kwanaki uku yake barin ta sun yazbah daga nan sai yanka ta wannan asarin ya inganta al-imam ibn abi shayba ya ruwaito shi al-imam al-albani kuma a cikin iwa'ul ghalil ya inganta shi mun gane so da ka kaza al-imam abu sayyidina abdullah ibn umar idan zai yanka kaza wadda take cin bayan gida to yakan shebe ta kwana uku sai ta ka sayar da duk wannan kazantar da ta ci kwanaki uku to daga nan sai yanka ta mun gane وقال إسحاق بن راحويه لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا أما ببما لني الإمام إسحاق بن راحويه شيشية باب لي في أينك جلالة دب دكيشن باين جدا أما إذا أنتاش أوانك ناما دكو سي أدفعش فغشي باغوين شي دسوا سي أنكي بيتكينا وكان الحسن البصري لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة وكذلك مالك بن أنس أما الإمام الحسن البصري شكين تابعي دا الإمام مالك أشين تابع التابعين سوسنا من ما باب في بعض بقات الدسي أن يوان أنن أبو هو من غالي وهكا سكتشي سوداك أتقيتشي جلالة إتشي دبت دم في رنجاين أبن شنتشيني باين جدا idan za a ci abin da ya fi in za a yanka ta ya halatta a ci amma in za a yanka ta to a ware ta zuwa wani lokaci ta kasa yadda abin da ta ci na ƙazantar to daga nan sai a yanka ta wannan shine ita ce magana da tafi a cikin maganganun da malamai suka yi a keɓe ta na wani ɗan lokaci da za ka ga mutane suna da wannan ƙoƙarin a gidaje kaza an san abin da take ci mafi rinjaye bayan gida ne to in za a yanka ta sai ka ga an ware ta gefe guda zuwa ta ɗan yi kwanaki ta kasa yadda wannan abin da ta ci take ci na ƙazanta na bayan gida to daga nan sai a yanka ta wallahu alam wannan karshen bayani ne da muka fara yin shi a karatun baya da ke da alaka da cin naman kaji da shi wannan zahda mubnu mudarrib aka kawo naman kaza sai sai kyamaci naman kaza sayyiduna abu musa lashari ya ce ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin naman kaza to mu ko jallala a cikin mu ai babu kamar kaza ko in ana maganar dabbar da ke rayuwa da bayan gida ai babu kamar kaza a cikin irin wannan al'ummar tamu to wallahu alam so daga wannan hadisin mun gama da shi insha Allah ta'ala hadisi na 391 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha wannan hadisin daga ibn abbas radiyallahu anhu ma aka samo shi sayyidina abdullah ibn abbas ba bakon mu bane yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza akala ahadukum ta'aman idan ɗayan ku ya ci abinci ai dama babu al'atsi ake ku in ɗayan ku ya ci abinci fala yamsah yadahu to kai ya goge hannunsa da wani abun gogewa hatta yal'aqaha har sai ya lashe waɗannan yatsun da ya ci abinci da su aw yul'iqaha bambancin lugha ne ko dai ka ɗauke shi a matsayin sulafi la'iqa yal'aqu ko kuma al'aqa yul'iqu dukkaninsu ma'anan lashewa ake nufi to mali ya zaɓi ya rufe hadisin nan da da da da da kaifiyar yadda bayan mutum ya ci abinci to ya ya kamata yi da hannunsa ana buƙatar mutum ya zama ya lashe hannunsa in ya ci abinci da hannu ne ya lashe sannan sai ya wanci ko kuma ya share in sharewa zai so daga daga cin fikihun hadisin <clears throat> fikihu na farko shine istihbabu la'aqi al-asabi ba'da al-aqli qabla an so idan mutum ya ci abinci to kafin ya goge abun hannun nasa to ko ya wanke to ya fara lashewa sannan wannan lashewar malamai suka ce alama ce ta tawazu alama ce ta kankantar da kai ga Allah cin ya lashe sannan na biyu tatbiqu sunnati hatta fi ma yu'tabaru urfan aw adatan hadisin na karantar da mu ana son a ga sunna har abin da al'ada ne ai cin abinci al'ada ne ko mutum ya ci abinci ba lada yake samu ba ko akwai lada mutum ya ci abinci Ko lada sai dai a baka ladan abin da kai na aiwatar da sunna a cikin cin abincin da za ka ci ka ce bismillah sannan da za ka ci ka rika cin gabanka ka rika cin gaban wani ba ko sannan ko baka rika ci da zafi ba duk sunna ci wannan sannan kuma kila abin ya kasance wanda za a iya ɗaukar sa kamar doya misali a al'adu abincinmu na al'ada ko kuma ɗan wake an so ka ci da yatsu uku sai ka ci duk za a baka ladan waɗannan sunnonin da kai amma mujarrarin cin abinci bai da lada al'ada kuma min al'arafi wal adati ina cin al'adun mutane ne mun gane sannan ka gama ci ka ce alhamdulillah ladhi at'amana wa saqana shi ma za a baka ladan zikiri da kai amma mujarradin cin abinci bai da lada mun gane ai to ashe sunnar annabi sallallahu alaihi sallam ana son aiwatar da ita abinda al'ada ne ha abin da yake al'ada to ana son abin da aka tsara ga yadda annabi sallallahu alaihi sallam yake aiwatar da shi kayi yi ƙoƙarin aiwatar da shi ai tufafin mu al'ada to amma a tufafi akwai sunnoni ai akwai sunnoni na tufafi abin da ya shafi tufafin namiji da kuma abin da ya shafi tufafin mace akwai sunnoni in ka bi wannan sunnonin sai a baka lada amma mujarradin sa kaya ba lada a ciki ba za a ce wani malin malin ya sa shi kuma wani ya sa shakwara ya sa ya sa ya sa ya sa kufta sai a ce wancan ya fi lada ba babu bambancin lada sannan hadisin yana karantar da mu jawazu mashil yadi ba'da ta'ami ya halatta kenan mutum ya goge hannunsa bayan ya ci abinci amma ya kasance ya lashe kafin ya shara ko ya lashe kafin ya wanke duk ana buƙatar wannan to a takaice kenan so daga alaƙar babin wannan hadisin da babin mu shine ai kitabul at'imati ake sai kuma aka zo aka yi an gama cin abincin yanzu tas to ya za a yi a sunna shine ka lashe hannunka kafin ka wanke ko kuma ka lashe kafin ka goge hannun wannan ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da wallahu alam wannan kuma shine hadisi na karshe a cikin babul at'ima za mu shiga babu sayd babun da zai yi bayani akan farauta tun da dama ga baki ɗaya littafin kitabul at'ima ce to me alaka as da al'at'ima alaka as-saidu da al-at'ima farauta ai ana farauta ne domin a ci abin da aka farautu ko to shine wannan mala ya ce babu saidi shine babi na 61 a cikin a cikin a cikin littafin kuma mala ya kama masa hadisai da ɗan dama hadisan kuma masu ɗan tsawo idan aka ce a sai a larabci ana amfani da shi a matsayin abu biyu ko dai amalu listiyad din ko kuma alhaiwanul masid amalu ita kanta farauta ana ce mata saidu farauta kenan saidu aikin farauta sai a ce sada ya sidu saidan wana ya yi farauta wa fulanun sa'idun wana mai farauta ne sannan ana amfani da lafazin as bi ma'ana al-haywani masid ita dabbar da aka farauta kamar yadda Allah ta'ala ce ya alladhina amanu la taqtulu as-sayd wa antum hurum ai la taqtulu al-haywani wa antum hurum ya ku waɗanda kuka yi imani kan ku kashe farauta wato dabbar da ake farauta ta wa antum hurumun alhali kuna cikin aikin hajji ko umra so daga lafazin asaid ko dai shi kanshi aikin farauta ko kuma dabbar da ake farautarta dukkaninsu ana ce musu asaid. mun gane ai na farko asaid din a babin sa ne masdari sada yasidu saidan a na biyu kuma itlaqul masdari wa iradatu ismil maf'ul itlaqul masdari wa iradatu ismi al-maf'ul wato asalin kalma aka saka amma abunda ake nufi ana nufin wanda aiki ya fada masa dabbar da za a yi farautar tata mun gane to farauta kenan hukuncin farauta a musulunci al-ibaha halas har malamai sun sa shi a cikin abin da aka yi ijma'i akai ajma al-ulama'u ala anna sayda mubahun malamai sun yi ijma'i ba a samu wani malami da ya saba akan cewa farauta halas ba ce kowa ya yi da cewa farauta halas ce a musulunci ya halasta a yi farauta saboda Allah ta'ala ya kama farauta ya faɗe ta a cikin alƙur'ani kuma ya nuna cewa halas ce misali Allah ta'ala yana cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarati wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma uhilla lakum saydul bahri an halasta muku ku yi farauta ta ruwa wa ta'amuhu mata'an lakum sannan kuma Allah ta'ala ya sanya shi ma abincin da za ku farauta ɗin, ya kasance wani abu da zai zama muku na jin daɗi da za ku rayu da shi wa lissayyarati sannan an halasta mu matafiya ma amma wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma amma an haramta muku ku yi farautar tudu ma dumtum huruman matukan kuna cikin aikin hajji kaga kenan idan ba cikin aikin hajji kuke ba me kenan ya halasta sannan a wani Allah madaukaki a wani wajen Allah ta'ala ce wa idza halaltum fasdaju idan kuka fita daga cikin harami na aikin hajji ko na umra to fasdaju ku je ku yi farautar ku malamanmu na usulu suna ce mana ne suna ce mana الإذن بعد التحريم يقتضي الإباحة الإذن بعد التحريم يقتضي الإباحة هو الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة da can an hana ku yin abu daga baya sai aka ba ku umarni ku yi to wannan umarnin da aka ba ku umarni ne na halasci yana nuna muku wannan abin halas ne ku yi shi to daga farauta a musulunci halas ce babu wani malamin da ya saba akan haka sannan Allah ta'ala ya sake faɗi yake cewa yas'alunaka ma za uhilla lahu sahabbanka suna tambaya kama za uhilla lahum wai me Allah ya halasta musu qul uhilla lakum at-tayyibat ka ba su amsa ka ce an halasta muku ababe masu daɗi ababe masu tsarki an halasta muku wa ma min aljawarihi sannan haka nan abin da kuka karantar min aljawarihi daga cikin dabbobi waɗanda suke masu gaɓoɓin da suke farauta gaɓoɓin da suke farauta su ne aljawari wa ma allamtum min aljawarihi da abin da kuka karantar na dabbobinku masu amfani da gaɓoɓinsu wajen yin farauta mukallidina kuna masu tara karnika shine mukallibi akwai qira'a ibnu mas'ud muklibina. duk da yana nuna wato kuna masu tara karnuka wannan na nuna kenan a cikin farauta kare shi ya fi daraja shi yasa za ka ga duk lokacin da ake ake magana farauta sai ka ji ana alkalbul mu'allam الكلب المعلم دو ياك جانشي الفهد ko هو أشي الأسد المعلم ko أشي الضبع المعلم هو أشي الذئب المعلم هو أشي الباز المعلم أم فهم فهند الكلب shi ƙur'ani ya ambata ya ce na? kuna masu tara karnukan da za su farauta da su tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah kuna karantar da su daga cikin ilimin da Allah ya sanar da ku idan mun zo zamu a cikin hadisan zamu bayani akan matakan da malamai suka kawo na ya za a gane kare masani ne ya za a gane kare masani ne malamai sun kawo wajen matakai biyar na gane karanka cewa karanka ya shiga cikin alkalbin mu'allam to shi Allah ta'ala sai ce fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga cin abin da suka kama muku wasu ku husmallahi alaihi ku ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da za ku aika karnukan naku in kuma ba ku faɗi sunan Allah ba lokacin da kuka aika su to in sun kama muku ba su mutu ba abin da suka kama muku bai mutu ba to in za ku yanka ku ambaci sunan Allah matakai biyu ce to wannan aya ita ma tana nuna mana ne tana nuna mana halaccin yin farauta sannan da hadisan da za a ambata mana a cikin babin nan so da ka farauta a musulunci halasci ya halasta a yi farauta amma akwai wuraren da farauta ke zama haramu ai ma asalin abu yana zama halas to amma idan bai cika sharɗin halascin ba to zai tashi ya zama zai tashi ya zama haramu to akwai wuraren da farauta haramci ce daga cikin wuraren da malamai suka haramta farauta idza qusida bihi Allahu wal abas kawai zan farauta wasa ce kawai shi kenan aje mutum kawai ya ta ganin dabbobi kawai yana harbe su kawai saboda jin daɗi ba abin da zai yi da su kawai ta harbin su ko kuma koyan farautar ake yi amma sai a ce amfani da dabbobi ba a yi Shi dai a je a yi amfani da abin da bai da rai idan yau kana so kai mafarauci ne ka koya ma ka farauta to ba daji za ku je ka nuna mashi gada ba ka ce kawai shi kenan ya harbe ta haka nan ba abin da za a yi da ita Shi dai ka koya masa a dabbar da kai a abin da ya zama bai da rai in kuma na wasa ake kamar ɗalibai ne a makaranta ake so a nuna a koya musu to sai a amfani da dabbu abin amfani da ababen da ba su da rai amma ba dabba ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi da al-imam muslim ya ruwaito shi annabi sun ce la tattakhidu shay'an fihi ruhun ghadban kar ku sanya wani abu da ya kasance yake da rai kar ku sashi zama muku karan bara kar ku sashi zama karan baran karan bara wato abin da ake koyan farauta da shi kar ku sai dai ku samu abin da ba shi da rai so daga ba a farautar wasa sai dai farautar gaske so daga duk farautar da mutum zai yi ya kasance zai yi ne domin ya kashe dabbar ya yanka ya ci ko kuma ya kashe dabbar ya seda amma ba wai kawai haka nan saboda wasa a yi ba irin yadda 'yan farauta suke yi yadda 'yan tauri ke suke ba 'yan farauta ba na biyu da farauta ke zama haram an ya kuna sa'idu muhriman bil hajji aw ya kasance mafaraucin ya yi harama aikin hajji ko umra Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu la taqtulu as wa antum hurum ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku kashe farauta wa antum hurumun alhali kun yi harama aikin hajji ko umra kai alhaji ne ka ce labbaika allahumma hajjan ko ka ce labbaika allahumma umratan ko ka ce labbaika allahumma hajjan wa umratan to baya halarta ka ga farauta kai dabba ka farauce ta ta haramta a gare ka mun gane ba a yi wuri na uku an ya kuna saidu fil haramin makki a madini ya kasance farautar a maka take ko a madina dabbobin maka ba a farautar su ko haka dabbobin madina annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace inna ibrahim harrama makkata wa inni harramtu almadinata ma baina labataiha fala yuqta'u udahuha wa la yusadu sayduha annabi sallallahu yace annabi ibrahim alaihi salam ya haramta makka ya shata wasu wurare daga waje kaza daga gabas zuwa yamma daga kudu zuwa arewa annabi ibrahim alaihi salam ya shata ba a farautar to da aka je ba a farauta a wannan wajen haka da annabi sama ya hijira ya koma madina shi ma sai ya shata wani yanki na madina ma bai na labatai ha abinda ke tsakanin kasar da ta taru ta zama kaman badala ko ta zama ganuwa a garin madina gabas zuwa yamma kudu zuwa arewa to gabaki ɗaya la yuqta'u udahuha ba a tsinke ba a tara bishiyoyin madina waɗanda suke da ƙaya ba a tarewa sannan wala yusadu saiduha sannan ba a farautar dabbobin madina yadda ka gansu gani nan bari na hmm. shi yasa wani ai mai waka da yake siffanta matan da suke katangaggu yace tibun awani sumatu zannu bi ribati kaziba'i makkata saiduhunna haramu yuhsabna min tibil kalami zawaniya ويصونهن عن الخنا الإسلام yace ɗibin awanisu yace wasu mata ne ɗibin tsabtatattu tsarkakakku katangaggu awanis amma mazajensu suke in sun zauna da su akwai ya ɗeba kewa suna ba su labari suna ba suna ma mazajensu maganganu masu daɗi ta yadda mazajen ba za su yi burin su je kofar gida su zauna ba ba su da dandali yace kadhiba'i makata waɗannan matan yadda kasan bareyin makka sai na haramu farauta su haram ne ba mai taɓa su to kaga kaga kaga saboda haka saidul haram ba a taba shi saboda ka duk yadda kaga dabba shi sa Allah madaukakin sarki yace ya lazina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rima'ukum in ka je aikin hajji zaka ga wannan aya a aikace la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd shi wallahi Allah sai ya gwada imaninku liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaibi dan a ga kana daki zaka iya danna zaka zaka danna wata tabara kasuwa da ta shigo dakin ka ko kana daki kawai ta tawindan ka kana hawa na uku ko hawa na hudu sai ga wata tikekiyar tantabara ta shigo dakin ka ta hau kan ka. la wannan kuma bi shay'in min as-sayd kin tanaluhu aydikum wa rimahukum da hannu zaka iya kama ta to amma haram ba ta tabuwa eh sai dai mazuru ya ci a gaban ka mazuru zai zo ya kama tikekiyar eh, abin nan tantabara amma kai ba za ka ci ba eh. to kaga su ne wannan so da haka waje na uku kenan da ba a farauta haramun ne in farauta sannan an ya kuna fihi zulmun udwanun ya kasance farauta ta zalunci ce kaman ya kasance ka an ya kuna milkan lil ya kasance eh, mulkin wani ce kawai shi kenan sai ka gaggadan wani kawai ka ce ta ka ce kawai ka farauce ta wannan ya barawo kenan mutum ya zama so daga waɗannan wuraren guda hudu haramun ne a yi farauta amma asalin farauta halarci sauran hukunce hukuncin da suke da alaka da farautar zamu ji su a cin hadisi hadisin farko an abi sa'labat al-khushaniyyi radiyallahu anhu qala ataitu rasulullahi sallallahu alaihi fa ya rasulullahi inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana na'kulu fi aniyatihim wa fi ardi saydin أسير بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما شئت بكلبك المعلل فذكرت اسم الله عليه فقل وما شئت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل hadisi an samo shi daga Abu Salabat al-Khushani Abu Salabat al-Khushani hadisin sa ya gabata a cikin babul at'ima shine Jursum ibn Nashir duk da an faɗa mana cewa yana ɗaya daga cikin sahabban da aka yi sabani a game da sunan alkunyar su tarin jayi sunansu. sai ya zama malamai sun yi saɓani a game da sunansu. amma al nawawi rahmatullahi alaihi shi ya rinjayar da sunan jursum ibn nashi shi yasa hatta a nan ƙasa ƙasa a cikin al'arba'unan arbaun ya tabbatar da sunansa jursum ibn nashir mun gane to shine riwaya mun ji tarihinsa a baya babu bukatar shi mun sake nanatawa qala yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam فقلت سينتي يا رسول الله يا مأيكن الله إنا بأرض قوم أهل كتاب للي مؤمنا زونني أجرم متانا دا أهل الكتاب يسو يهود دا نصارى سوني أهل الكتاب أهل الكتاب منا زونا أجرم سو أفنا أكل في آنيتهم to shin ya halatta ya ma'aikin Allah mu ci a cikin akusansu mu sha ruwa a cikin kofunansu kwanukan da suke amfani da su su ne aniya ina'un kwara ɗaya aniyatun jami'i awani jam'ul jami'i mun yi wannan batun a baya ina'un kwara ɗaya to shin ba shi a cikin kwanukan su an ce awani ko aka ce aniya ababen da ake amfani da su ake zuba kaya masakai wanda ake zuba abinci ko ake zuba abin sha da ana ce masa ina'u ana cewa aniya sai a jam'ul jam'i a ce awani wa fi ardi saydin sannan ko muna ƙasa ce wacce take ta farauta akwai namun daji a garin ya ma'aikin Allah akwai namun daji akwai namu ga sunan saboda haka ɗabi'ar wuri yanzu misali mutumin da ke bakin teku bakin kogi kai da wuya ka ga dan gida wanda bai iya ruwa ba a cikin garin ko sai ga dan karamin yaro a ba inda wanda suke rayuwa a garin su ba bakin ruwa ne sai gidi sun iya su kuma kowa ya iya ruwa wani kuma wani wanda ba wajen yake ba aka dauke shi aka sashi a go dutse ya fi shi muhimmanci a cikin ruwa katotin eh? dutse <laughs> sai ga mutum kawai yana neman damuwa ta zo to a ɗabi'ar wuri sai shi abu salabat al-kushani sai ya kasance mutum ne mai farauta so daga sai ya zo wajen annabi sai yana cewa asiru bi qausi ya ma'aikin Allah ina yin farauta bi qausi da bakana al-qaus shine baka eh da larabci al-qaus mace abin nan eh, akan ce masa namiji akan ce masa mace shi yasa suke da karin magana suke cewa akhadha qausa bariha ko akhadha qausa bariha ba su ce barihi ba da Hausa kuma namiji ne baka wa bi kalbi sannan kuma ina yin farauta da karena na laysa bi muallamin wanda ban karantar da shi ba kare ne amma ba masanin kare ba ne, ba a masa tirenin ya zama yana iya farauta ba wa bi muallami sannan kuma ina da wani karen ina farauta da shi shi kuma na masa training masani ne shi na karantar da shi ya iya farauta fama yasluhu li to ya ma'aikin Allah waɗannan abubuwan da na lissafa me ya cancanta in yi game da su tambayoyi nawa yayi tambaya ta farko hukuncin yin amfani da kayan amfani na ahlul kitabi ya halasta ko bai halasta ba yi ma annabi sama tambaya saboda a garin yake na biyu tambaya ta biyu ita ce yana farauta da bakansa ya halasta ya yi farauta da baka ko bai halasta ba tambaya ta uku yana farauta da karensa wanda yake ba a koyar da shi ba tambaya ta hudu yana farauta da karansa wanda ya karantar da shi shi ce fa ma yasluhu li menene ya cancanta in yi a game da waɗannan abubuwan guda hudu to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki ɗaya bayan ɗaya sai ya bashi amsa qala amma ma zakarta ya'ni min aniyati ahli kitabi, amma abinda ka ambata a game da kayan amfani na gida na ahli kitabi wanda su ne aniya fa in wajattum ghayraha idan ba ku samu wasun ba fala ta'kulu fa in wajattum ghayraha idan kun samu wasun su fala ta'kulu fiha to kar ku ci daga gare su idan mutum yana zaune a garin arna sai ya zama yana da kayan amfanin shi da zai yi nashi na kashin kansa to kada ya amfani da nasu duk da zamu ji tattauna da malamai suka yi a gaba insha Allah ko da ba a wannan karatun ba ban jin ma a wannan karatun ne shi a karatu na gaba za mu ji tattauna da malamai suka yi a game da wannan amma dai nassun hadisi na nuna idan baka sami in kana da naka to kai amfani da nasu amma kuma wa in lam tajidu fagsiluha wa fiha idan ku ba ku samu wasansu su ba ba ku da wasu to abin da ake bukata a gare ku sai ku wanke sai ku wanke ku tsaftace za mu ji tattauna da malamai suka yi shin dafa abu a ciki da huwa a dora kawai misali sai mutum ya ansa sai je sai sa ruwan zafi kafin ya dafa abincin sai ya samu tukunya ya ce ku ara min tukunyar ku sai su ara mishi sai sai ya zuba ruwan zafi ya dora a wuta shin wannan dafa da ta yi ta zama a makofin a matsayin wankewa duk za mu ji maganganun da malamai suka yi nan gaba insha Allah to kun ga yanzu an ku dufi hada ne nan sai ku ci a cikin waɗannan ababan amfanin fatawa farko ce annabi sama ya ba shi fatawa akan cewa idan zai yi amfani idan ya zo mutum ya tsinci kanshi a garin ahalin kitabi waɗanda ba musulmi ba in son samu ne idan yana da wasu ababen da zai amfani da su ba sai ya amfani da nasu ba to kai ya amfani da nasu in kuma ya kama sai ya amfani da nasu to ya karba amma ya wanke idan ya wanke daga nan sai ya amfani da su fatawa farko ke fatawa ta biyu wa ma sitta bi kalbikal muallami amma abinda ka farauta bi saidikal muallami da karanka wanda yake ka sanar da shi masani ne shi fa zakarta smallahi alaihi fa kul idan ka ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala da zaka ci to fa kul kawai ka ci shi ce shi ce kare idan ya maka idan ya yanka mai kama maka to ya ci ya maka yanka saboda malami ne shi wannan wannan malamai sukan kawo wannan hadisin cikin ban sha'awa su istinbadi fa'ida ilimi hatta a cikin dabbobi kare yana cikin dabbobin da suka fi kowa muni a cikin anan su cewa yi laula anna al-kilaba ummatun min al-umami la amartu bi qatliha da ba da dan karnuka suna cikin al'ummatan da Allah ya halitta ba da sai in ci din da aka kare a kashi amma yana cikin umar da Allah ya halitta to amma duk da haka ai akwai karen da aka ce a kashe shi ko khamsun min al-fawasiq yajuzu qatluhunna fil hil wal haram al-kalb al-aqur kare wanda yake mai cizo wannan kashe shi to amma duk da haka duk da munin kare amma idan ya kasance an koyar da shi ya zama mai ilimi na babun farautarsa to in ya yanka sai a ci ai wannan yana cin abin da yasa da aka ban malamai su kada suke yanka sai ce akwai karatun yanka mutum yanzu ce ka iya karatun yanka ce ka zata wani littafi ne A ashe kawai bismillah wallahu akbar shine karatun yanka hmm. amma ban din suka gama kuma sai a ba su wuya saboda tsiya irin ta mutanen mu. ta ce wuya na mai yanka ne <laughs> naman wuya ai naman wahala kenan <laughs> me a ciki a ba mutum kashi kawai kashin <laughs> to wannan wannan fa'ida ce malamai suka ambata hatta a dabbobi ya za a yi musulmi ya zauna ya zauna ya zaɓe ya zauna jahili a cikin dabbobi kuma dabbobin ma karnuka an fifita mai ilimi akan wanda ba shi da ilimi Ga shi nan manzo sama yace fa zakarta smallahi alaihi fa kul kawai in ya kama maka lokacin da zaka kora karan sai ka ce masa sai ka ce bismillah wallahu akbar sai ya kama maka ke nan ko ka zo ka tarar da ya kashe to ka ci kayanka kici amma akwai inda ba za ka cin ba ka yi bismillah ka zo ka tarar da ya kashe sai kuma ka ganshi ya fara cin kayan shi a hadisin game da za mu karanta a cikin hadisan da za mu karanta mun sun ce, fa innahu ma sada laka bal ma sada li nafsi anan ya manta da mai gida eh ya makan sani eh, dama gada wata rana suka yi sa'a suka haɗu da ita da kare sai kare ya ce mata wai ke me yasa kullun na biyo ki ne sai ki tsere mu sai ta ce kai gudu kake yi dan mai gidanka ni ko dan kaina nake gudu ya za ka kama ni hmm? to shi ne wannan to amma duk da haka wata yana kama ta ko to وما صدت بكلبك غير المعلم أما أبن دك فروتا دكرنك وان دبك كرنت الدشيبا فأدركت زكاته شيك ترد ذاك إيا ينكاوا فقل شيك ينكا شيكش wacce wacce bai ba da amsa kanta ba alƙaus bai ba da bai ba da amsa akan wannan ba malamai suka ce wannan an san shi da ka lahu hukmul istisha an san shi an ana farauta dama da da baka da ka ana sa ana sa kwai ana sa ana ana sa ana sa kibau a cikin baka sai a cilla sai ya samu abin da ake so a farauta ɗin to shi yasa manzon da sama bai bashi amsa a kai ba ya bashi amsa kan waɗannan abubuwa guda uku dama tambayoyi hudu yayi gashi an bashi amsoshi guda uku to akwai jirgin hadisin bashi sai karatu na gaba insha Allah ta'ala sai mu ji bayanan da malamai suka yi da kuma sharhi da fikirin da ke cikin hadisin kusan da hadisan da za a karanta mana a gaba suna da alaka da da da da da hadisi za mu ga hukunce hukuncen kamar suna maimaituwa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته